لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damcoba yanzu muna daren alhamis daren ashirin da hudu ga watan rajab hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu daidai da daidai da sha biyar ga watan februari miladiya dubu biyu da ashirin da uku wannan shine zama na uku a wannan littafi namu mai albarka ko kuma zama na hudu kai wannan littafi mai albarka littafin talhisu ahkamin jana'iz wallafar fadilatu sheikh al'allamatul muhaddis muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala in karanta mun tsaya a nan ba na nawa ne na'am mun karanta gaɓoɓi biyar kenan muna babin farko da yake cewa ma ya ji bualal marid abin da yake zama wajibi ga duk mara lafiya abu na farko ya yadda da ƙaddaran da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddaro masa na rashin lafiya din sannan kuma ya yi haƙuri da wannan ƙaddara kuma ya kyautata zato ga Ubangijinsa domin wannan zai zame masa alkhairi abu na biyu ya dace ga duk wani mara lafiya ya kasance tsakanin tsoron azaban Allah da kuma kwaɗayin samun rahaman Allah abu na uku duk yadda rashin lafiyan ya kai ga tsanani bai halatta mishi ya yi burin ya mutu kawai ba sannan abu na hudu in akwai haƙoƙin wasu bayin Allah a kansa ya yi ƙoƙari inda hali ya mai da waɗannan haƙoƙi zuwa gare su. In babu waɗannan abubuwa da zai mai da waɗannan haƙoƙi, to ya ba da wasiyan cewa wane wane wane wane yana da haƙƙi a kansa. Sannan kuma gaba na biyar ya sani da cewa lallai lallai ne, lallai ya yi gaggawa wajen faɗin wannan wasiya kada ya jile kada ya jinkiri. to yau za mu tashi gaba na shida inda yake cewa wa yajibu an yi yusilil aqrabin allazina la yarithuna minhu yake cewa wa yajibu kuma fa ya zama wajibi dole ne an yi yusi mara lafiyan nan ya yi wasiya lil akarabina, ga danginsa na kusa allazina la yarisuna minhu waɗanda ba sa cin gadon sa. amma anan yana da kyau malam da ya ƙayyade da cewa idan shi mara lafiyan mai hali ne dan maganan da ake anan ba ya sha bamban da na biyar kaga gaba na biyar wanda yake bin ka wani haƙƙi ka yi wasiya a mayar masa haƙƙinsa kamar mai bin ka bashi misali shi kuma wannan kana da dangogi ne na jini sai dai ba sa cikin waɗanda za su ci gadonka to wajibi ne ka yi wasiya in ka mutu a ɗauki wani abu a dukiyanka a basu to kaga wannan zai koma kuma in kana da hali in kai mai dukiyan ne yana iya yiwuwa ma a cikin dangin kuma kai ne talaka ai to kaga ba za a ce wajibi ba kenan don haka wajibi ne in kai mai dukiya sannan kuma dangogin naka duk mabukata ne to kuma ka san da wane da wane da wane baya cikin gadonka to ka yi wasiya ka ce bayan ranka a ɗauki naira za a ba wani a ɗauki naira za a ba wani ka yi wasiya don galibi hankalin magada baya koma ga waɗancan yanzu idan kai magidanci ne kana da mata kana da ‘ya'ya a ‘ya'yan kuma akwai maza kaga ƙannanka da yayyanka ba su da gadonka kuma a ciki ɗaya kuka fito amma ba su da gadonka da a ce kana da ‘ya'ya amma duka mata ba ka da ɗa namiji to ƙannanka da yayyanka za su iya cin gadonka amma in akwai namiji daidai da guda ɗaya to ya zama hajji ya tura duk ‘yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya duk ba su da gadonka sai daga su ‘ya'yan sai matan da ka bari sai iyayenka in suna raye in ba haka ba in ba mahaifinka to kakanka zai zo a madadinsa ko madadin haka amma ikannanka yayyanka uwa ɗaya uba ɗaya tun da kana da waɗannan ‘ya'ya kuma akwai namiji a ciki kaga ba sa cikin gado akwai kawunanka, akwai baffanninka waɗansu kuma ko ba a ce ko ba ka san dangi su ne rufin asirinka danginka duk yadda suka kai ga lalacewa ba ka da waɗanda suka fi su ba don ba ka gane cewa kana da masoya sai su ɗin sai lokacin da ka shiga wani hali akwai halin da in ka shiga su kaɗai ne za su rufa maka asiri wani abun ma idan ka yi da za a ba da labari to ba wanda zai sake ganin ka da daraja ba inda zaka ja ganka da kima ba inda zaka je neman aure a baka amma da yake kai nasu ne za su rufa ma asiri a danne a ɓoye aibin har ka kare rayuwanka ba wanda zai sani ba na za su yi maka wannan sai danginka to ire-iren waɗannan dangi da kake da su ‘yan uwanka kai ka san yanzu ka tafi ga magadanka wane kawunka ne wane yarka ce wane kaninka ne wane wanka ne amma dalilin ga iyalanka ga kaza ba su da gadonka na wajibi to ya wajibi ne gare ka kafin ka kwanta mutuwa ka yi wasiya wane babba na kaza ku ba shi kaza kani na wane ku ba shi kaza a dukiya da na bari wana wane ku ba shi kaza a dukiyan da na bari ka yi wasiya cikin abin da ka bari a ɗan tsan musu wani abu Dan galibi in ba wasiyan kai ba sa an karewa su sai dai ma su yi ƙoƙarin dangin su sake ba su bayan gadon da suka raba to ka yi wasiya da za ga shahararren mai dukiya ya mutu wani ka ga mai mulki ga dukiya ya mutu ka ga 'ya'yan suna wada suna fatala da dukiya ‘ya'yan kannan marigayin, yayyan marigayin ka gansu a wani irin hali, in an ce maka wannan ɗan uwan marigayi za ka iya karyatawa. don kwakwalwanka ba zai iya sawwara maka haka ba to irin wannan ka yi wasiya a dukiyanka a ɗan san musu wani abu dalili liƙaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce kutiba alaikum siyam ma'ana furidu a ah, kutiba alaikum ma'anansa furidu alaikum an farlanta muku duk inda kaga kutiba ya zo ya yi ta'addi da ala to farilla ake nufi in kaga an ce kutiba alaikumus siyam ma'anansa furidu alaikum dan ala ya biyo baya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli to kataballahu la aghlibanna kaga babu ala to wannan ba farilla bane amma kutiba alaikumul qisas wannan farilla ne dan haka anan wa yake cewa kutiba alaikum an farlanta a gare ku ku al'umma al'umman musulmi idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ya halarto ma ɗayanku in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin an farlanta ma ɗayanku in mutuwa ya halarto masa in taraka khairan ai in taraka malan in ya bar dukiya kaga an ya fito da maganan kenan in ya baro dukiya yana da dukiya mai yawa zai mutu ya bari ba wai sai yawa can ka je trillions of naira ba a'a daga gwargwadon dukiyan da gwargwadon abin da zaka iya cewa a ba in ya bar khairan dukiya mai yawa alwasiyatu walidai ne, to yayi wasiya ga iyayensa guda biyu amma iyaye a nan ai iyayenka suna cikin magadanka dama duk ta inda aka kada aka raya suna cikin magada amma a nan ya kira iyaye ana nufin baffanni kaga iyaye ne kawunnai misali iyaye ne to ire-iren waɗannan wal aqrabin da kuma dangi na kusa dangi na jini bil ma'aruf. ka yi wasiya da a kyautata musu al abu wanda yake sananne kenan cikin dukiyanka ka ayyana wani abu sananne ka ce na wane a bashi kaza a dukiyata na wane ku bashi kaza a dukiyata wane ku bashi kaza a dukiya haƙƙan yin hakan fa haƙƙi ne ke za ga malam ya ce wa yajibu a farkon wajibi ne haƙƙi ne Ka ga duk inda aka ce haƙƙi ne in baka sauke shi ba zai kai ka wuta haƙƙi ne amma alal muttaqin akan masu tsoron Allah su suke saukewa mara tsoron Allah ko da an ce haƙƙi ba zai sauke ba to da masu tsoron Allah ake magana dan baka tsoron Allah ba da kai ake ba dan zaka iya daurewa da wutan jahannama to anan abinda ake nufi waɗanda danginka ne amma ba su da gadonka duk wanda yake ƙarƙashin gadonka to shi kam ba za ka mishi wasiyan a bashi wani abu ba duk da cewa wannan ayan can lilwalidai ne wasu sun ɗauke ta kan uwa da uba amma ayan nan wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ƙayyade shi shi ayan ya zo ne da itsulaki hadisin kuma yazo ya kayyade shi ne hadisin da annabi yake cewa fala wasiyata liwari da a farkon musulunci yadda kaga ayan nan ta zo in ka tashi mutuwa za ka iya yin wasiya hadda wanda zai ci gadonka za ka sai ga mutum ya zo mutuwa a ‘ya'yansu akwai wanda suka fi shakuwa sai ce to dana wani shi ban wasiya ku ɗauki wancan filin ku bashi ku ɗauki wancan gonan ku bashi a cikin dukiyata a ɗauki dubu ɗari biyar a bashi wannan daban fa sannan kuma a zo kuma rabon gado a farkon musulunci haka ake yi wani zaga ya zo mutuwa matansa biyu uku hudu a cikin mata a kowace ya fi so ya fi ƙauna sai ce to in na mutu ita wance ku ware mata kaza ita a bata daban wannan banda rabonku wannan ni ne na bata to da ka mutu ya baka da haƙƙi akan dukiyanka bare ka ce kai ka bata ba zai yiwu ba to shine manzo Allah ya ce da kenan fala wasiyata liwaris daga yau duk wanda yake cikin masu cin gadon ka to bai halatta ka mishi wasiya a bashi wani abu ba in ma ka yi wasiyan bai halatta a zartar ba za a bashi ba dan har yau irin wannan yana faruwa da zaran ka zo mutuwa dukiyanka baka da ta cewa a kai ta ce wanda za ka yi wasiya da za ka bayar za ka ce a ba wane kaza sai in baya cikin masu cin gadonka amma in yana cikin masu cin gado bai halatta ka yi wasiyan ba in kuma ka bai halatta a zartar da wasiyan ba to sannan kuma wannan da aka yi wasiya cewa za a ba shi kaza a cikin dukiyan to har yanzu akwai wani abu yau da mutane suke yi mutum ne za ka samu yana da ‘ya'ya a ‘ya'yan akwai mata ya aurar da wasu ya zo mutuwa bai aurar da wasu ba sai ka ji ya ce a dukiyata a ware dubu ɗari misali in wance ta zo aure a saya mata gado ko a aurar da ita da wannan kuɗin wato wannan ban da gado a wannan bai halatta ba yanzu kai dama da kana raye in ta zo aure za ka aurar da ita amma zan ka mutuwa baka cewa a ware na aurar da ita tunda na aurar da waɗancan kar in yi zalunci ba zalunci ba ne a nan ba za ka ce in ka rasu a ware kaza a dukiya na aurar da ita ba ruwanka yanzu ba ta da wani haƙƙi a wuyanka idan ka kwanta ka mutu yayyanta ne suke da haƙƙin aurar da ita da sauran ƴan uwanta kai baka da wani abu a nan to kaga yanzu waɗannan danginka da za ka yi musu wasiya a ba su wani abu ba sa cikin gadonka kana ga za ka mutu su bari ‘ya'yanka da iyalanka su tozarta ba za su bari ba don an yi musu ka musu abin da ba ka su da kan sun san in sun bar iyalanka sun wulakanta su ma Allah ba zai kyale su ba to wani abu zai taso su kyale iyalanka haka ba amma galibi za ka ga ba kowa ne yake hankaltuwa a kan wannan ba sabi'an na bakwai walahu kuma shi wannan mutumin da ya zo mutuwa an yusi in ya tashi yin wasiyan fa ya yi wasiyan bisulus da 1 over 3 ɗaya bisa uku min malihi na dukiyansa wala ya juzu ziyadatu alaihi baya halatta ya kare a kai kai bal bana ba ka ba al'afdal abin da ya fi an yankusa a ɗaya bisa uku ma ya rage kenan abin da yake nufi in ka tashi za ka yi wasiya a dukiyanka a ɗauki abu kaza a ba ɗan uwanka wane da ba cikin gadonka ko ‘yar uwarka wance da ba ta cikin gadonka ya zama abin da za ka yi umarni a bayar kar ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyanka in so samu ma a ɗaya bisa uku ma a rage kar a bayar duka abin da yake nufi kenan ɗaya bisa uku na dukiyanka misali ka zo mutuwa kana da miliyan uku to karka tashin wasiya wa dangin ka ce a ɗauki miliyan ɗaya da rabi a raba su babba su wana suka za a yawa in ya masu to a ɗau 1 over 3 shine nawa miliyan ɗaya to ya yace abin da ya fi falala a miliyan ɗaya makar a ba su duka ka ba da dubu ɗari biyar wannan misali ne fa an ba ka yanzu mutumin da ya rasu ya bar iya miliyan ɗaya aka yi wasiyan a bada miliyan ɗaya wa dangi to iyalan nawa ma za su samu ne kaga babu wani abu mai yawa ashe wannan misali muka buga ana maganan dukiya mai yawa to duk yadda zai wasiyan in ya zama zai bayar ya yi a ɗaya bisa uku in son samu ɗaya bisa uku ma kar a ba su duka a sake ragewa zai yi bayani ya ce li hadisi sa'ad bin abi waqqas dalili saboda hadisin sa'ad dan abi rabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda hadisin as-sabitu fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisi yana cikin riyadus salihin yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sa'ad dan abi waqqas sahabi ne wanda yake cikin asharatul mubashirin na janna an musu albishir da aljanna din yana duniya mun yi bayanin da muke karanta na hadis shine sahabin da in yi addu'a to addu'ansa kamar yankan wuka take ta kama to suna tare da manzon Allah fi hajjatul wada a hajjin bankwana hajjin bankwana ma'ana hajjin da annabi da yayi bai sake wata hajji ba Allah ya dauki rayuwansa to a wannan hajjin suna tare da annabi ya ce famaritu sai na yi rashin lafiya maradon shadidan rashin lafiya ne mai tsanani ashfaitu minhu alal mauti ashfaitu minhu na gama yanke tsammani a wannan rashin lafiyan alal mauti akan mutuwa zan yi kawai yace na gama yanke wannan jinyan ba zan tashi ba yace ina wannan jinya fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya zo gaishe ni wannan a nuna maka sunna ce abu ne mai kyau ka zuwa zuwa gaida mara lafiya kar ka zama kai a rayuwanka baka zuwa gaida mara lafiya wani sai ga ya zo asibiti sai ce ka na da zuwa sana kai shekara uku yanzu yau din ma ya zo duba jikin shi ko ya kawo wani nashi to wannan wai yana faɗa fa kenan wai irin baya yawo kenan to yabo ne baka zo ba wanda ka sani kuma nawa an kwantar in za ka zo gaida mara lafiya kai shi gaida mara lafiya ko ba wanda ka sani son samu kullum ka niki gari ka shiga asibiti kai ta shiga ɗaki ɗaki kana gaishe su ko ba ko kwabo lafiya lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya ka yi addu'a haka sai na abubakar yake yi wata ran aka zo manzon Allah yana zaune ya ce cikinku yau waje bai da mara lafiya sabai ga sunan da ya ba wanda ya daga hannu sai na maka da ce ni cikinku yau wa raka gawa aka ja ka binne kowa hannun shi a kasa yana bakar ya ce ni cikin kunan wane ne zai ziyara wa danginsa ko wani dan uwan shi musulmi sai na bakar ya ce ni duka sai manzon Allah ce ba wanda zai tara waɗannan abubuwa a yi ne guda yi su duka bai shiga aljanna ba kaga duk sai na bakar ya tattara to bare ka kula kuma yau duk wanda ka je gaida sha asibiti da wuya ka gama gaisuwan ba ka sake ganin wani wanda ka sani ba wani fa iya ɗakin da ka je ina kwada za ka zagaye sauran ɗakuna to da mara lafiya abu ne mai kyau a yawaita yi da haka yace annabi ya zo gaishe ni fa qultu sai ce ya rasu rasulullah ma'aikin Allah inna li malan kafira. ni ina da dukiya mai yawa dan sa dan abiwa kasbe dukiya ne yace ina da dukiya mai yawa Walaisa ya laysa ni kuma babu wanda zai gaje ni illa ibnatan li sai ya ta kwaya ɗaya da na mallaka ba shi da kowa ya ɗaya kawai Allah hore mishi to kaga ya ɗaya in yana da ‘yan uwa ma za su ci gadon to amma ita ɗaya ce ina iyayensa ba sa raye ina kakanni ina kaza sauran kuma dangin kafirai ne ba su musulunta ba kaga kuma la risul kafirul muslim wa la risul muslimul kafir kafiri ba a cin gadon musulmi musulmi ba a cin gadon kafiri don haka Ya ce ba wanda zai ci gado na in ba ƴata ɗin nan ba kaga ko mata ma bai ambato ba me yiwa ko tara ko ne makanci haka ko sun rabu ce a fa'usi bi sulusai mali zan iya wasiyan 2 over 3 na dukiyata wato a raba dukiyata kashi uku in yi wasiyan kashi biyu a cikin ukun a dai duk a yi sadaka da su a ba wani a ba wani a bar kashi ɗaya kawai kaga an bar kashi ɗaya ita ɗaya ce kawai qala la annabi ya ce a ah, kai ina ina ya bisa uku kawai a baɗi mata a tafi da biyu bisa uku a qala ya ce qultu sai na ce bishar tsiri mali to da rabin dukiya ta a ba ta rabi a ɗau rabi kaga ita ɗaya ce fa qala la annabi ya ce a ah, ina qultu sai na ce fa mali to ɗaya bisa uku na dukiya ta fa ta ɗau kashi biyu a tafi da kashi ɗaya kaga fakar ka manta ce inna li malan kasiran ina da dukiyar mai yawa a sulu sai na biya ce ɗaya bisa uku ne kawai zaka bata zaka bata biyu bisa uku kenan ɗaya bisa uku a tafi da shi wasu su kasir kai ɗaya bisa uku ma fa yana da yawa fa wato ya aje mata kashi biyu a tafi da kashi ɗaya annabi ya ce kai ɗaya bisa uku fa da yawa fa har yanzu innaka ya sa'ar kai fa sa'ar ka sani kaga kaman annabi ya amince amma ba gaba ɗaya ba ya ce kai sa'ad innaka lalle kai an ta da'wara sataka ka mutu ka bar magadanka a suna cikin wadata khairun naka shi yafi maka alkhairi min an ta da'ahum kan ka mutu ka bar su alatan tsirara ma'ana talakawa ya takaffafunan nas suna ta roƙon mutane kenan ya ta kaffaf, menene alkaffo? ai tafin hannu ya fi alkhairi ka bar su da wadata shi ya fi da ka bar su suna ta aje tafukan hannayensu wa qala biyadihi ma'anan wa da biyadihi ai wa ashara biyadihi annabi ya ishara da hannunsa ya gwada abun kenan a aikace ka bar su da wadata kenan ka bar ta cikin wadata ta je tana bara tana roƙon mutane innaka lalle kai ya sa'ad ya kai sa'ad lan tunfiq nafaqatan babu wani abin ciyarwa da zaka ciyar tabtaghi biha wajh Allah wa tabtaghi biha wajh Allah ta'ala kana neman fuskan Allah da ita ma'anan lahi tufkan Allah ba yaddan Allah ba fassara ta da ake da cewa yaddan Allah wannan ta'awili ne na yan bid'a da wai suke cewa wai in ka sifanta Allah na da fuska wai ka kamanta Allah da halitta da haka a kore Allah ba shi da hannu ba shi da fuska ba kaza ba kaza ba kaza a'a fuska ya ce yana da fuska wa yabqa wajuhu rabbika to Allah yana da fuska da ka yi shi ne tabta gebe ha wajuhu la kana neman fuskan Allah da ita me ma'anan neman fuskan Allah kana so ka ga Allah a aljanna ai duk dan aljanna zai ga Allah ma'ana kai ne dan neman aljanna in kai wannan babu abin da zaka ce dan neman ganin Allah illa ujirta alaiha sai an baka lada akan ta kai yace hatta luquma har faloma taj'aluha da zaka sa ta fi fi imra'atika a cikin bakin matarka kana da lada wato ku zo cin abinci da iyalinka ka tsinka ka sa mata a baki soyayya ba to akwai lada a wannan soyayya to hmm. <laughs> oh, malam Muhammad an samu gaba kana nufin Alhaji Umar baya ciki na to masha Allah yau za a gwada ba masha Allah sunna ce hmm, wannan sunnan ba bature ne ya kawo ta ba manzon Allah ya zo da ita ga soyayya zaka ji daɗi ga lada shi yasa aure yake da lada sosai kar a ce auren ta dade ina aure ba ta dadewa yawa da soyayya kullum ana yayyafa mata ruwa ta tashi da haka yau ka je ka ga a sa mata a baki za ta ji daɗi sosai ga ka kwashi lada goro sai haushi shi ya sa bakin wata zunubi ne yawa to yake cewa har abincin da za ka sa a bakin matarka akwai lada to kaga wannan yana sake tabbatar maka da manufan da Allah ke ta ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sai ce bima faddala lahu ba'dahum ala ba'd sai ce wa bima anfaqu Allah ya ɗaukaka namiji akan mace zama shugabanta ne saboda ciyar da ita da yake yi amma idan aka wayi gari ciyar da iyalanka ka gagara yi ba ka iya ciyar da iyalinka to ina ar-rijalu qawwamuna zai aiki ana ina fifikonka ina ladanka yake baka da lada ko kaɗan anan don ana samun sakaci a kan wannan ka ga mutum iya namiji ya cika namiji amma ba zai tafi nema ba matar tana gida wa zai je nema ba zai fiye nema ba in kai magana ya ce to ina zan je ai dama auro aure ba tura kan ba ne in ka yi aure abu ne mai sauki hado kayan akwati kayan sadaki duk wannan mai sauki ne inna ta canta ka guduma baba ta canta ka guduma wane ka guduma abokai su zauna su ka gudumawa har na dayis abokai za su kai na kiso a gyara ma za su kai ana yi bayan kallalaka an daga ka to an sallame ka me zai biyo ba ya rage maka Gida na ba tuwa za ka wa shi ma kowa na ji da tuwon gidansa to idan ka samu matsala daga ciyar da iyalinka to gidanka gama tashi a aiki kuma shi ne babban matsalan gida ka yi maganin yunwa a cikin gidanka domin matsalan haƙƙin matarka ai wani ba a iya ɗauke maka zai yiwu gidanka ba abinci wani ne ka matarka abinci kai da kanka za ka ce akwai abu a ƙasa to bai kamata a samu raunin ciyar da iyali daga wurin namiji ba abin alfahari ne kaga kana ciyar da iyalinka su ci sosai akwai lada ka duba duk abin da ka ce don neman ganin Allah ka nuna har loma ɗaya da za ka sa a bakin matarka ina kuma loma goma ina loma hamsin kar ka haddade ka ce kar ku ci da yawa su ci sosai kowane loma lada ne ba a ce ciyar da budurwanka ba ba a ce ciyar da kuwa a'a na matarka ake gaya maka falalan shi da ka ciyar da iyalinka to ka ga yanzu me annabi ya nuna wa sa'adu kar ka bar iyalanka da talauci ya zama ka tara dukiya amma ka watsar da dukiyan kar su tashi su ga komai a'a aje musu su wadata duk da hakan kar ya hana ka yin wasiya ga danginka waɗanda ba sa magadanka a ba su wani abu amma kar yin wasiyan ya shiga hakkin magadan sosai shi yasa a musulunci idan kana jinya jinyaye jinya alamun jinyan ba na tashi ba in ka saki matarka to ko bayan ta gama idda ne ka mutu sai ta zo ta ci gado kana kwance ne hajaran majaran jikin ba alamun tashi ka danno mata saki sai baɗi ka mutu ka da ta ci gado don za ka yi ne don mugunta kar ta ci gadonka akwai mai wannan zai saka kar ci gado kai ka zo mutuwa ka haɗa mugunta to za ta zo ta ci gado ba za a hana ta cin gado ba to don haka kada mutum ya bar iyalansa cikin wannan wahala bala ya ce fakana ba da sulusi, amma abin da zai zo bayan sulusi ja'izan shi kai tsaye ya halatta kenan me zai zo bayan sulusi kenan rubu'i ka ba da ɗaya bisa hudu to wannan masha Allah ya yi amma ɗaya bisa ukun ma yana da yawa shi yasa sai na abubakar radiyallahu anhu yake cewa ni kam a wurina in ji sai na abubakar da mutane za su rufe ido su daina yin wasiya akan ɗaya bisa uku su koma yin wasiya akan ɗaya bisa hudu da ya fi ya ce tun da annabi ya ce ɗaya bisa uku ma yana da yawa ya ɗan yi ƙorafi a kai da haka babban abu da ka bar iyalanka a cikin wadata kada su gayyara. domin galibi mutum yana mutuwa masu kula da marayu ɗin ƙalilan ne a cikin mutane ƙalilan ne masu tallafa marayu galibi ana manta da marayu ba a shiga rayuwan marayu ya za a tallafa wa marayu galibi ba a wannan mutum shi ɗaya tsaya taimaki marayu ƙalilan ne sai sa sai ga galibi marayu su suke ta gayyara cikin al'umma wani kaga sai makaranta ba ka je ka bibiya manyan 'yan kasuwa masu kuɗin nan sai ga shi ya yi kuɗi babban ɗan kasuwa ne bai makaranta bai iya rubuta komai ba komai sai sakataren shi ne ya sa mishi hannu bai iya ba ya aka yin ka bibiya ya taso ba wanda ya biya mishi makaranta amma Allah ma tallafa mishi ne bai zama ɗan iska ɗan daba ba ya zama mutumin kirki ya je nemi nashi ya abun kanshi amma in ba haka ba halin da ake nuna wa marayu ba dan Allah na tallafa ba da abun zai fi haka muni mafi yawancin dabanci din daga nan yake tasowa Allah jikan Sheikh Albani Zaria yace ya taba zuwa zai wa'azi a Kano to kafin a shiga wa'azin sai malam Jafar ya zo wurinsa sai suke hira sai malam Jafar yake ga mishi kaga ɗan daban nan da kake ganin su a cikin Kano sun addabi mutane duk wanda ya san Kano har yau akwai ɗan daba da ‘yan tauri da ‘yan kaza sai albani ya ce eh ya ce to galibinsu marayu ne malam jafar ya ce mun ga bincike a kansu gaba ɗaya marayu ne an mutu an bar su makota 'yan anguwa suna da halin da za su yi musu makaranta mutum ɗaya yana da halin da zai ɗauki nauyin karatunsu har jami'a ya gagara yi a yi haɗaka a yi musu anki suna ganin alajuwa ne zai fita da mota ya cika 'ya'yan shi an kai su makaranta an kai su shoprite an kai su umara an kai su gaza shi ba mai mishi uba da yake mishi ya mutu gida da suke an kore su ko kuma yin wasa an sai da gidan gaba karshe sai zama ɗan tauri ɗan daba ya fara shaye-shaye don ya rika zero mind dinsa ya koma yana daba yana buge mutane yana kwacewa ya ce to mafi yawancin 'yan daban haka ne yanzu wannan na cikin kano ne malam jafar yake magana ina kuma in ka zo gombe su ‘yan kalari ko da sauransu ka je bauchi ka je kaza ko ina akwai sakaci ne dangane da tarbiyya da tsayuwa akan hakkokin marayu din yanzu ne da aka fara yunkura shi ma a ramadana ne shi yasa muka ce sai mun sake buɗe wannan kuma kungiya kuma ta tallafa marayu bayan ramadana dan yanzu tunda muka kula zuwa ramadana zuwa yanzu mun sa wani kaya suke sa wani irin abinci suke sa wani yaya kaza za mu zo mu fito da wani program sai mu yi kwamiti sai a yi bincike a rubuta sunayen waɗanda an san sun rasu misali ko guda goma sai a ce a yi bincike kan makoman 'ya'yansu ya makoman 'ya'yan yake ina 'ya'yansu suke tukuna a bincika za ga in ya bar ya'ya biyar ɗaya yana can ɗaya yana can ɗaya yana can kar a ce a ah, ai matar ta tafi da su a ah, ta tafi da su wake tallafa mata in tana zawarci a gidansu uban yana ji da gidan shi ne ba ta ita ba ita wani hali take da yawa irin wannan halin in ta wahala tana so dan yayi karatu tana so dan yayi kaza wata karta ta tafi karuwanci duk galibin karuwai ka tafi gidajen karuwai da yawa zawarawa ne suna da ‘ya'ya, me ya kai ta, ire-iren waɗannan ne to dole akwai bincike a kan nan, amma dole bayan Ramadan, hintarten da Ramadan ya zo, in mun gama na Ramadan kuma sai mu sake kafa kwamiti kuma sayayyu wannan kuma na bayan Ramadan. Yau da gobe yaya marayu suke ciki, marayu nawa ne ba sa makaranta a bincika a ɗauki nauyin makarantu sai mu buɗe wani asusu, mu sa asusun suna a takaful, in ɗawainiya marayu kawai. duk sati muka zo za a ɗauki suna duk sati ko naira ishirin ishirin ne zo kasa ba takura yadda za ka iya kawai duk wanda zai iya ga asusu naira ashirin daga ashirin zuwa sama sati sati wannan na marayu ne ta ce ga marayu ka za mun ɗau nauyinsu makarantansu tufafinsu an je an kore su PTS kar su ji wani iri kawai su zo masallacin nan nan gidan babansu ne sai su zo masallaci kawai sai a haɗa su da kwamiti PTF nawa ne eh gashi ga kuɗin ai takarduna ma sun cika eh to a sami shi wani time to time kuma a wannan kwamitin time to time bayan wata ɗaya sati biyu za su rika zuwa mana makarantar suna bincike yaran suna zuwa ya performance na karatunsu yake ya kaza ke to a marayun in mun raba muna da marayu goma misali bayan kwamiti tana ɗaukan nauyi sai a masallacin sai a ce to wannan marayan ga baban shi nan wannan marayan ga baban shi nan wannan marayan ga baban shi nan to duk ran da ya taso da confidence zai je wurin baban nashi ya ce ina da damuwa kaza sai baban ya ce ka dawo gobe to baban sai ya zo masallaci sai ya report sai a bashi abun zai ji uban ne yake mishi ba zai ji shi maraya ba to kaga duk wannan zai tallafa zai tallafa a ba su tarbiyya a kula da su in ba haka ba al'amura suna rikicewa sai a hankali in ba haka ba yanzu kai ma tukuna da ba maraya ba ya rayuwan yake to ba dai kuma maraya yanzu ka duba halin da ake ciki na canjin kudin nan wani zai taka ya dafa ba abin da aka samu wannan fa ka fita ne ko ka zo ba ko ba ko inda zaka ciwo bashi 'ya'yanka su ci to wannan yaron kuma baban baya raye me fita ya ciwo bashin babu kaga akwai damuwa kar a ce ai tana da 'ya'yan a wurinta me ake bata wa zai je ya kawo kaga akwai damuwa dole a dobi irin waɗannan matsalolin to yake cewa wa qawlu ibn abbas da kuma maganan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ibn abbas yace wajidtu na yi ƙaunan na yi burin annan na a ce lallai mutane gaggau rufa ido mina sulus daga yin wasiyyan cewa a cire ɗaya bisa uku ɗin nan ilar roba a mai da shi su fara cire ɗaya bisa hudu kaga shi ma irin maganan sai dina abubakar fil wasiya idan suka zo wasiya lokacin mutuwa li annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta ai domin kuwa annabi ya ce a sunusu, kafiyar ɗaya bisa uku ya yawa to ibn abbas ya ce tusu, da zai koma ɗaya bisa hudu ya fi sai na bakar shi mana da irin wannan magana matsala ta takwas wa yushhidu ala zalika idan ya tashi yin wannan wasiya to ya zama yushhidu ala zalika ya zama shaida a kan wannan wasiya rajulaini a samu mazaje guda biyu adalaini adalai musulmai ne musulmai don kafiri ba adali ba ne shi yasa ba ce maka adali don ba ka jin yaren aka maka karara musulmai ne to musulmai don mai yiwuwa kana cikin masu ganin kafiri adali ne to kafiri ba adali ba ne shi yasa sai ka ga tun da idan aka fito zaɓe in ana cewa kar a zaɓi kafirai sai ka ji malaman nan suna raba kan al'umma ba ai duk abin ɗaya wani arnin ya fi adalci wa ga maka akwai kafiri adali ai ba kafiri adali in kuma adali kake nufin adali to kai baka fahimci yaran ba da Allah ke magana cikin suratul an'am kafirai cewa adalai ne mai ma'anan adalcin kafirai sun ɗauki matsayin Allah sun ba junansu an ɗauki annabi isa an ce daidai yake da Allah shine irin adalcin to wani zalunci ne addini to in baka ba amma kafiri ya maka adalci ƙarya ne ba kafirin da zai maka adalci da kan kana gan ka zaɓe arne a zaɓe wai adali ne duk ɗaya ne wallahi duk biyu ne hmm, duk yadda giyan siyasa ya ɗebe ka mutum biyu kar ka zaɓa arne da kuma mace ba wani kwana dangane da zaɓen mace a bai halatta ba hadisi ne ƙarara annabi ya ce duk al'umman da mace take mulkansu ba za su taɓa zuwa ko ina ba babu inda za su je al'amarin zai tabe hadisi ne sai Abdul Musin abbas sai da littafi musamman yana shir'in hadisin da an samu su 'yan demokuraɗiyya suna kokarin bata hadisin ai hadisin bai inganta ba ai wane ne wane ne ti ya mayar musu amsa hadisi ne yana nan da inganci sannan ina maganganun magabata duk gashi kafiri mace duk su gefe amma in ba haka ba adalci yana kan musulmi ne ka san wani yau sai ya tsoko hoton taliya a zamanin goodluck sai ya hada ta na buhari wanka bar yaren nashi wai goodluck ya fi adalci dan bai ma san me rayuwa bai ma san me addini ba shi tsadar rayuwa an ga maka ta mulki ne ai ba ta mulki ba ce in dai irin wannan abu za a haɗo maka to da taliyan mulkin goodluck da taliyan mulkin ɗar aduwa kuma nawa nawa da taliyan mulkin goodluck da taliyan mulkin obasanjo nawa nawa yar aduwa za ka ce good luck taliya naira tamanin ko ɗari da ishirin a obasanjo ba naira sittin sittin ba ne hamsin ka hamsin ne haka ne lokacin da ya zama sittin maka ta surutu to a shi dai za a dinga haɗawa da baya ne to aka an dinga tafiya <laughs> kaga an dinga tafiya ba inda zai je ta wani garin kwaki naira hamsin hamsin da aka kulla sai mu sai ta ɗauki guda biyu tana nuna ta canza wannan ɗari ko na ce eh ta ce akwai lokacin da wannan ɗin naira biyu ta ce naira biyu ta ce sosai ta ce bai kai naira biyu ba ma an yi lokacin to yanzu mun ga naira ɗari to akwai <laughs> lokacin da kuma yaya yanzu lokacin <laughs> lokacin da abdulsalam ya yi mulki dan nan aka yi ta cin garin kwaki a lokacin ai garin kwakin ma sai wanda wane yake iya saya to a lokacin kuma garin kwaki mudun ma nawa ne naira arba'in a lokacin to a lokacin ma ba kowa ke iya saya ba wani rabu a lokacin ba kowa ke iya saya ba ni da ni da garin kwaki nake tuna mulkin Abdulsalam garin kwaki har gidan mai kuɗi za ga tuwon garin kwaki to ai mai cin tuwon garin kwaki ya haɗu ko a jiko ta da siga ko a jika ta da yajin karagu ko kuma a je a yi tuwanta da miyan taushe ko miyan kuka ko abin nan ba yadda ba a sarrafa ta to a lokacin mudu naira arba'in kaji to yanzu na hamsin zai ishe dai ka lallaba zai ishe ka ka san goro ya san duk wani sarrafa abinci ya sani yau sai dai maneji ba to kaga ashe ba da wannan duk za a haɗa ba shi tsadan duniya yau da ake ciki ba Najeriya ne kadai da tsadan ba ko ina ka je da wannan tsadan ne kuma har yanzu tsadan da ake ciki mu namu kuma da sauki a Najeriya da Afirka namu ne da sauki kai ba Najeriya ba har Amerika mun fi su saukin rayuwa a halin da ake ciki da haka hali na abin da ya shafi jarabawa na tashin farashin kaya yana nan kamar yadda Shekul Islam Ibn Taymiyyah faɗa ne cikin Majmu'ul Fatawa shi tashin farashin kaya baya alaka da shugabanni baya alaka da kaza yana da alaka da zunubin mutane ne amma matsalan kowa ya ki yadda da cewa shi mai zunubi ne zunubin shi kadai yana iya jawo tsadar rayuwa an taba yin tsadar rayuwa hadisi yana bulugul maram sabai suka zo wurin manzo suka ce ya rasulullah zallat sa'ar farashin kaya tashi ka je kai wa 'yan kasuwa ka'ida kowa a ce to kaza a sayar kaza so matsalan shi ga yadda ya tsaro ai kaza a sayar kaza ka je yi iyaka manzo Allah ce ban gisa ba shi Allah shine mai yin farashi in kuka ga farashi ta hau to ku yi ta istighfari ku nemi Allah ya rage muku amma Allah ne mai hawar da farashi Allah ne ko mai saukar da farashi ba ɗan adam ba ne. to kaga dole sai mun gane waɗannan ka'ida amma ba ran da kafiri zai baka adalci wai har yanzu mutum yana iya cewa garin mulkin goodluck gara mulkin goodluck yau duk tsadan kaya ma a kai mana amma lokacin na ka samu aminci a lokacin ba aminci hada sallan magariba da isha'i kan ba a magana an yi ta yinta war haka biyu tsit ba zai fita wani lokaci kuma kasuwa tsakar rana sai ka ji tatau to an gudu gida wani lokaci sai a yi kwana uku kasuwanni ba inda ba a ga karyewan tattalin arziki don kana tsoron ka je ka ci kasuwa hankali zai iya tashi ana cikin kasuwa kaga an yi harbi a yi kwana uku kasuwa a rufe saboda matsalan tsaro an zo an yi wasu shekarun da mata an hana su je idi ana gaba mamamai za su tashi ko akan wannan ai kai aka samu zaman lafiya to masha Allah duk tsadar rayuwa ai dai baka mutu da yunwa ba to Allah ba zai bar ka mutu da yunwa ba amma kar ka taba tunanin kafiri zai abin nan wato mutane suna manta ni'iman Allah jaraba da zai biyo ba fa zai fi muni jaraba da zai biyo ba zai fi muni ka ce wai gara irin mulkin gulub duk wahalar da aka sha hatta kafirai yan uwan shi lokacin suka ce kar a yi shi duk suka mishi ta waye. yanzu har kana tunanin wancan lokacin ai wancan lokacin kada Allah ya sake maimaita mana irin ta. shugabanni kuma Allah zaɓa mana nagari. To yake cewa a samu mazaje guda biyu masu adalci musulmai in za ka ba da shaidan su zama shaida. Kaga shi lokacin ba rubutu, yanzu ka rubuta ma shaida ne, ka rubuta ka yi sani, wani ma ban ka rubuta ba ka sake kiran shaidu, ka gaya musu, ‘ya'yanka ma ka sake gaya musu kunji, to waɗannan su zama shaidu, don wani zai ce ba a yi ba. fa in lam yujada in ba a samu waɗannan adalai biyu musulmai ba farajulaini to a samu mutane biyu maza min ghairil musulmai ne waɗanda ba musulmai ba kenan in ba a samu musulmai biyu adalai ba a samu kafirai guda biyu amma kafirai guda biyu akwai wanda za ka me shi yana da amana to kar ka zaɓi kowane iri ka zaɓo mai amana ɗin ala an yastawsika huma inda shakki bi shahadatihima ala akan an yastawsika huma zai samu aminci a wurinsu inda shakku a yayin shakku bi shahadatihima da ba da shaidansu kenan waɗannan kafirai guda biyu da za a zama shaida tun da babu musulmai to su zama su biyu akan za a samu amincin shaidan da za su bayar hasba ma a bayanuhu gwargwadon yadda bayanin ya zo fi ƙaunin lahi baraka wata ala cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce. ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum Shaida da zai kasance tsakaninku idza hadara kumul mautu idan mutuwa ya halarto ma ɗayanku hinal wasiya a lokacin ba da wasiya isnani zawa adilin minkum a samu shaidan adalai guda biyu a cikinku a cikinku ko suwaye ko su musulmai kenan au akharani in ba a samu ba sai a samu waɗansu min ghairikum waɗanda ba ku ba waɗanda ba musulmai ba kenan in antum darabtum fil ardi in kun kasance a halin bulaguro na tafiya fa asabatkum musibatul mauti sai musibar mutuwa ta same ku kuna tafiya a mota sai kuka yi accident wani zaga an cire shi ya yi laushi yana ƙoƙarin mutuwa to a lokacin zaka ba da wasiya ai iya 'yan motan zaka ba da wasiya to a cikin sun akwai musulmai biyu ka ba su shaida wasiya in dukkan arna ne to ka ba su amma ala an yastausika amma ka haɗa su Allah da annabi su ji tsoron Allah su taimaka ko da bai san Allah ba ka nuna mishi girman yayi kokari ya isar maka da amananka Abun da kake nema a wurin wurinsa kenan dan kaga abun yanzu ya zo maka fuja'atan ne in ka ce sai ka koma gida to ai kana halin da ba lalle ka iso ba dan mutuwa ba yadda ba ta kasancewa satin da ya wuce ko wani malam abakar wani mun na da shi a Kano bawan Allah sun yi accident sun taso daga Adamawa suna zuwa jigawa nan to a hanya wai mota tayan mota sai ya fita A ba abin da ya faru suka samu suka mai da taya suka shiga motan suka ci gaba da tafiya to can inda suka sa tayan shi direban ya to shi zai sauka a nan akwai garin da zai bi dan gidansu ya ja su dan gidan ya karbi mota sai gudu gudu sosai shi wannan mala bakar yana gaban mota wata mata ba ta tagga ta malam kamar shi magana mana irin gudun nan ga yanayin tayan ba ta rufe baki ba sai accident tayan ya fita to tayan ya fita an bugu a motan sosai wasu ma sun mutu din wasu sun bugu amma shi kuma ko kwarza ba a gani a jikinsa ba ashe da kuwanta ciki ne har ya cire waya don sun kusa dab shiga jigawa ya kira matarsa ya ce to gashi mun yi accident akwai waɗanda sun bugu akwai waɗanda kaza abincin ki kara ruwa za mu shigo yan sai mu ci abincin da su to ya rufe baki kafin ka can sai ga yanayin shi ya fara canzuwa to a wurin bai minti biyar bayar to kaga ikon Allah Allah ji shi wani mutumin kirki ne to shine ire-iren wannan mutuwa ta same ka a hanya to ka nemi musulmai ka ba su wasiyan ba musulmai to ka samu ko ba musulmai ba ka ba su wasiyan amma ka nuna musu girman su rike amana su isar maka tahbisunahuma waɗannan kafirai da kuma aka ba su wasiyan in suka zo gidan mamaci suka ce ga wasiyan da ya bamu kafin ya mutu to ku kuma masu karban shaidan ga yadda za ku yi tahbisuhuma ku tahbisunahuma ku tsare su min ba'di salati bayan sallah bayan an idar da sallah sai ku tsare su fa yuqsimani billahi ku sa su rantse da Allah inir la nashkari bihi samanan qalilan walau kana za qurba ka san wai abun da saka ce bayan sallah wasu malan suka ce bayan sallar la'asar dan rantsuwa bayan sallar la'asar ta fi karfi wasu suka ce bayan azhar aka ce kai ko ma yaushe suka zo ku kyale su su tsaya tukuna wani sallah ne a gaba sallan da yake gaban su jira Ku ce bari mu yi sallah sai mun yi sallah za mu karba in kun idar da sallah sun ga kun yi addu'o'i sai ku kira su to za ku rantse to arne yana tsoron sallah kun ce ya rantse yana tsoro yana ga kaman zai mutu fa to ba abun da arne ya tsana kaman mutuwa <laughs> shi yasa ga yi wuri da qur'ani na ƙarya din nan suke tsoro ai duk da ƙarya ne ba ba komai tsoro to arne ga an yi sallah ya kuma an ce rantse to ina kasan zai rantse da Allah amma dai yana nufin nasu Allah to shi a wurinsa nashi Allah ma ka rantse da shi da ƙarya to fa bala'i zai faru to yadda ba san mutuwa kamar shi wannan tsirewan to zai fitar da gaskiya to shi ne Allah ya ce bayan sallah na biyu fa yuksimani billah sai su rantse da Allah inir tabtum in kuka zo da shakku na ƙarya la nashtari bihi irin rantsuwan da za su yi gashi nan inir tabtum mu fa mun tabbatar ko kokonto ba ma yi la nashtari sama samanan mu fa ba mu yi haka don mu sai wani ɗan abun duniya ba gaskiya muka zo mu fara ba mu yi don mu sai abun duniya Don wani zai iya haɗa baki da wani ka ce ya yi wasiya a dukiyar shi a bamu wani kaza sai ya samu wani ɗan uwan mamaci wanda baya gado eh ka san ta mutu muna mota eh eh za mu ce ya ce a baka miliyan biyu sai ka ba miliyan ɗaya mu raba sai ma ka samu fitanka miliyan ɗaya ana iya wannan wani kuma ɗan uwan mamacin ne da cikin yaro zai samu wanda ya mutu a wurin yare ni ya muku wasu ya eh, nawa ya ce ke eh, ya ce da ya baka dubu ɗari a ah, ku yi karya ku ce dubu ɗari takwas sai in ɗauki dubu ɗari biyar zan sallame ku dubu ɗari uku duk wannan ana yi to shine sai kun ajiye su su rantse ku titsiye su kenan ba mu yi haka don mu sai abun duniya ba walau kana za ƙurba, ko da fa dangi ne na kusa da ake nufi wannan da za ku tsare shi ya rantsuwa ko da dangi ne bai abin da ake maganan fa ko da musulmi ne shaidan in ya zo zai bayar sai kun sa shi faya wannan rantsuwa bayan sallah yadda kafirin zai rantsa haka fa musulmin ko da danginku ne na kusa ko da dangin marigan kana ta ba zai karya ba dan uwan marigayin ne ai mai yiwa ma yana cikin gado ina ko ma yaya ku titiye shi ya rantse wala shahadat Allah a rantsuwan su ce wallahi ba za mu bude ba za mu boye shaidan Allah ba inna in dai muka boye mu dinnan idan mun zanto al asimin muna cikin masu zunubai fa in usira ala annahu mastahabba isman fa akharani yaqumani maqamahuma yake cewa fa in usira idan ya tabbata ala ma akan lalle su biyun nan istahaqqa isman sun cancanci zunubi sun hada baki akan ƙarya kenan gashi wani hashiya a ƙasa ko bai kana na yace ai abin da ake nufi fa in ittafaqal ittilau idan aka samu haduwan lekowa ala anna shahidaini akan lalle waɗannan shaidu biyun al al-muqsimaini waɗanda suka tashi za su yi rantsuwan istahaqqa isman zunubi ya cancance su bil kadhib saboda ƙarya da suka yi wal kitman kuma boye gaskiya suka yi fi shahada cikin ba da shaida aw bil khiyanati ko kuma ha'inci ya bayyana cikin maganan su wa kitmani shay'in da kuma boye wani abu min tarikati cikin abin da mamacin ya bari me yawa da yazo mutu akwai jakan kuɗi a wurin su sai suka boye wani abu suka zo da shi sai asiri ya tono ai sun sake ɓoye wani kuɗi ma fi halatti eh, ma a halin an amintu da su a halin wanda zai mutu ya amintu da su ya ba su su kawo mishi gida fal to wajibin da yake kanku anan fallazi amalu wanda awul au ko kuma fallazi amalu wanda yake aiki li ihqaqil haqqi dan tabbatar da gaskiya kenan wanda yake matsayin alkalin shi ne an tarudda yamin ilal warasati amma yadda rantsuwan zuwa ga magada bi an ya koma rajulani makama kuma a samu wasu mutane biyu cikin magadan su tsayu madadin waɗancan min auliya ilmayi cikin makusanta mamacin na lahu waɗanda suke su za su ci gadonsa allazina waɗanda istahabba zalikal ism za su maye gurbin waɗanda zunubi ya cancance su bil ijrami alaihim wajen tabbatar da laifi a kansu wal lahum da kuma ha'inci abinda ake nufi su waɗancan da suka yi rantsuwan sai aka gano akwai ha'inci a lamarinsu ko kuma ana ganin ƙarya ne abinda suka yi gaskiya ya bayyana cewa suna da ƙarya a cikin dangin mamaci waɗanda za su gaji mamacin sai a fito da mutum biyu idan aka fito da mutum biyu cikin magadan nan to sai a sa su rantse me yiwa dama mamacin tun kafin ya bada wasiyan ya gaya wa 'ya'yan in na mutu a ba ne kaza me yiwa a wasiyan ma ya gaya musu eh ku sake tabbatar musu dama na ce a ba ne kaza to a kira 'ya'ya biyu ku rantse da Allah babanku bai ce a ba ne kaza ba a cikinsu su ma a sa su rantse kaga in gaskiya bai yi halinta a can ba zai yi nan kaza haka bayani ya zo fi tafsirul manar a cikin littafin tafsirul manar waraje, ka koma tamamal bahas cikakken binciken bayanin nan fihi a cikin wannan tafsirin ta tafsirul manar mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu to ƙarashin maganan ya ce fa'akarani a samu waɗansu ya ƙomani makama kuma su tsayu a madadinsu shine a samu su cikin magadan ƙarƙashin wancan bayanin. minan lazina su haƙa alaihimul aulayani cikin waɗanda suke da cancantan zama waliyan mamacin shine aulayani ai alwaliyul mayyit majibincin mamacin na kusa da shi wanda yana cikin magadansa a fito da mutum biyu cikin su fa yuktimani billah su da Allah su da shahadatu na wallahi shaidan da muka bayar a haƙƙo min shahadati ma yafi fi shaidan su karfi ma'ana waɗancan shaidun sun ce an ce a ba su dubu ɗari biyu ‘ya'yan suka ce a a mu abin da muka sani babanmu ya ce a ba su dubu ɗari ɗari ne kaga an yi saɓani to idan waɗancan shaidun suka yi rantsuwa ‘ya'yan su rantse da Allah su masu wallahi rantsuwanmu ya fi ƙarfi a nan wa ma'ata daina sai su ce in dai har mun karkata mun ki faɗin gaskiya inna izan lamina zalimin to lalle mun tabbata mu azzalimai ne zalika kaga wannan tsari da za a bi adna ya fi kusancin an yi a tobe shahadati ala waje ya iya zuwa da shaida a fuskan yadda take da wuya iya canza ta au ya hafu ko kuma su ji tsoron an turar da aimanun ba da aimanihim za iya watsar da rantsuwansu fa bayan sun yi rantsuwan wani in ya ga akwai ka'idar rantsuwa to ba zai ma zo ba kawai hmm. dan ya san ƙarya zai yi to in ya san ƙarya zai ba zai ma dole rantsuwan ba ko ya zo ya bada shaidan gaskiya ko kuma ya kwana ce shi ba zai iya bayarwa ba dan ya san duk rantsuwan da zai kan ƙarya kuɗin da zai ci to kuɗin zai zama mishi bala'i ne wattaqullah ku ji tsoron Allah wasma'u ku saurari wa'azin Allah wallahu kuma shi Allah la yahdi al-qawmal fasiqin baya shiryar da mutane fasikai waɗanda sun ga gaskiya ne suka yi taurin kai to za mu tsaya anan zo mu tafi kan gaba na tara kenan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma harshe Allah ya